da ya sake dawo da mu a wannan yammaci na biyar ga watan ramadan shekara ta bakwai, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa birnin madina wanda ya yi daidai da ashirin da biyu ga watan biyu shekara ta shida miladiya mun sake dawowa domin ci gaba da karatun alkur'ani mai girma tare da ƙoƙarin fahimtar ma'anonin da ya ƙunsa gwargwadon hali Allah muke roƙo ya hore mana fahimta wacce take daidai ya ba mu ikon aiki da ita kurakurai kuma Allah ya kare mu a jiya mun kammala karatu cikin suratu qaf yau kuma za mu shiga sabuwar sura ita ce suratu zariyat suratu zariyat wannan sura ana kiranta da suratu zariyat saboda bude surar da aka yi da wannan lafazi ko zariyat zarwa malamai suke cewa an tsakuro sunan ne ta hanyar ita wannan kalma da ta zo a farkon surar wanda ba a same ta haka ba a sauran surori na alkur'ani mai girma sau da aka suranta suratu azzariyat ga kuma wajayin da ya sa aka sa mata wannan suna game da malamai suka faɗa irin su al'imam al-tahir ibn ashur cikin tafsirinsa da kuma fairuza badi cikin littafin basairu zawi tamiz ita wannan sura suratul zariya sura ce makkiya kusan da ijma'in malamai cikin malaman da suka hakaito ijma'in cikin littattafansu akwai al'imam ibn al-jauzi da kuma al'imamun ƙurtubi da wasu daga cikin ma malaman tafsiri sura ce makkiya kuma sura tana ɗauke da ayoyi 60 ayoyin wannan sura ayoyi ne guda 60 babbar wato ko babban manufar da surar take kunshe da shi ko ma iya cewa jigon surar shine tsayar da dalilai akan bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala kuma da tabbatar da cewa bautar ba ta kasancewa ga kowa sai ga Allah shi kadai sannan tabbas akwai ranar al'iyama, ranar da za a tashi mutane wannan kusan manya-manyan abubuwa ko mafi muhimmancin abinda surar ta kunsa kenan kafa dalilai na cewa ibada Allah maɗaukakin sarki shi kada yake yi wa sa'annan surar ta tabbatar da tashin mutane a ranar gobe kiyama bayan sun mutu wannan a dunkule kenan akwai batutuwa da surar ta tattauna a kansu su waɗannan batutuwa suna da yawa surar an buɗe ta ne da rantsuwa an buɗe surar da rantsuwa da wasu halittun Allah tabaraka wa ta'ala cewa lallai akwai tashin mutane za a tashi mutane kuma a yi musu sakamako wannan gaskiya ne abu na biyu surar ta kunshi rushe abinda masu karyatawa suke rayawa da kuma yi musu alkawari na azabar wuta masu karyata alkiyama masu karyata ta da mutane a ranar gobe kiyama to ana rushe abubuwan da suke rayawa da madogararsu da kuma yi musu ko tsoratar da su da tabbatar musu cewa za su fuskanci azabar Allah a ranar gobe kiyama idan ba su imani ba batu na uku da surar ta kunsa ta kunshi bayanin abin da Allah ya tanada wa bayinsa masu kiyaye dokokin shi Turar ta kunshi bayani game da abin da Allah ya tanada wa masu kiyaye dokokin shi a gidan duniya batu na hudu surar ta ambaci wani bangare na ƙisoshin annabawan Allah kamar annabi Ibrahim da annabi Lut da annabi Hudu da annabi Salih da annabi Musa da annabi Nuh amincin Allah ya tabbata a gare su gabaki ɗaya. batu na biyar da suratul zariyat ta kunsa ta ambaci abinda yake nuna cikar ikon Allah da kuma yalwar rahamarsa ta kunshi abinda yake nuna cikar ikon Allah da kuma yalwar rahamar Allah tabaraka wa ta'ala batu na shida surar ta tabbatar da cewa lallai Allah bai halicci aljanu da mutane ba face domin su bauta masa suratun zariyat ta kunshi cewa Allah tabaraka wa ta'ala bai halicci aljanu da mutane domin komai ba sai don su bauta masa batu na bakwai da suran nan ta kunsa shine gargadi da tsoratarwa ga mushrikai cewa akwai wani bangare na azabar Allah tabaraka wa ta'ala da zai shafe su kamar yadda ya shafi waɗanda suka gabace su cikin ƙaryatawa da bijirewa Allah tabaraka wa ta'ala waɗannan su ne wata al'amura ko wasu batutuwa da wannan surar ta ƙunsa sau da mu sa ido mu lura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 وإن الدين لواقع الله تعالى يتي باين بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروة والذاريات ذروة الله يتي نارا تيد إسكو كيما ستاد قورا فالحاملات وطرا سنن دا جرجزين waɗanda suke ɗauke da nauyin ruwa falhamilati wiqra faljariyati yusra sannan Allah tabaraka wa ta'ala yayi rantsuwa da jiragen ruwa masu gudu a sauƙaƙe masu gudu a sauƙaƙe falmuqassimati amra Allah yayi rantsuwa da mala'iku masu raba abubuwa masu raba al'amuran da Allah tabaraka wata'ala ya umarce su idan mun lura da waɗannan ayoyi Allah tabaraka wata'ala ya yi rantsuwa da wasu cikin halittunsa farko ya ce wa zariyati zarwa a nan Allah ya yi rantsuwa kamar yana cewa ina rantsuwa wato da iskoki masu tada ƙura ko ka ce iskoki waɗanda suke rarraba ƙura suke ɗaiɗaita ta ko suke raba ruwa wajen da aka ce su saukar da shi su saukar da shi ko ka ce Allah yana rantsuwa ne da iska wacce take tada ƙurar busassun wato ko bushashen abu ko tsirrai da suka bushe ko makamantan haka da iska take ɗaiɗaita su ko take tada ƙurarsu ko take yaɗa su Allah ya ce wa zariyati zarwa game da a wata ayar cikin suratul kahfi Allah ya ce fa asbaha hashiman tazruhu riya sannan ya zama bushashshe iska tana ɗaiɗaita shi kunga nan ma wani aiki ne da iska take yi ya zamto bushashshe bayan ya ƙeƙashe iska tana ɗaiɗaita shi cikin suratun rum Allah ta'ala yake cewa الله الذي يرسل riyaha فتثير sahaban fayabsutuhu fis sama Allah shine wanda yake aiko da iska sai ta motsa girgije sai ta motsa girgije fayabsutuhu fis sama sai shimfida shi a sama والذاريات ذروا Allah ya ce falhamilati wiqra lamma Allah yana rantsuwa ne da wato giragizai waɗanda suke ɗauke da ruwa suke ɗauke da ruwa mai nauyi ko suke ɗauke da nauyin ruwa nan ma Allah yana rantsuwa da su game da can cikin suratul araf Allah tabaraka wa ta'ala ke ta hatta idza aqallat sahaban thiqalan سقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء وتوهر لوكة دا تتوكو جزا جزي ما سنوي ولن دسكي تكد روى سيم كوراشي زوى ونقري سقناه إلى بلد ميت زوى ونقري متتشي wanda tsirrai ba sa fita ƙasarsu ta ƙeƙashe babu ruwa amma yayin da ruwan zai sauka Allah tabaraka wa ta'ala sai ya saukar da shi ko yayin da aka koro wannan iskar ta koro giragizan nan yana ɗauke da nauyi ruwa sai Allah ya saukar da ruwan wajen da ya ga dama fa na bihi hilma. hakan nan a wata ayar Allah yake cewa wa yunshi'u as-sahaba as-thiqal fi suratul ra'd wa yunshi'u as-sahaba thiqal kuma yake wato hado hadari mai nauyi yake hado hadari nauyi bayan iskan nan ta kado wato girgije ko giragizai falhamilati wiqra Allah ya ce faljariyati yusra nan ma Allah yana rantsuwa ne da jiragen ruwa jiragen ruwa da suke gudu a kogi ko akan koguna da teku Allah yana rantsuwa da su kuma suna gudun cikin sauki cikin sauki kuma ba wanda ya sanya wannan saukin sai Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda Allah ya faɗi cikin suratul hajj wal fulka tajri في البحر بأمري ألم تركوا أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمري واتو دكما جرى جروا دسكي قدو أتكين كوجي دا أمر ننسى دا أمر نن الله تبارك وتعالى نما الله إيران واني دا وطنن الأمر أتكين سورة الشورى Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa min ayatihi aljawari fil bahri kal a'lam wa min fil bahri kal kuma yana daga cikin ayoyinsa wato ayoyin Allah akwai jiragen ruwa masu gudu a cikin kogi kamar duwatsu kamar manya-manyan duwatsu suke gudu a cikin wato kogi cikin sauƙi kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa anan aljariyat yusra dinnan sune jiragen ruwa wannan shine tafsirin mafi yawan malaman tafsiri kuma shine tafsirin da yake fitowa sarari cewa aljariyat dinnan yusra ana nufin jiragen ruwa masu gudu cikin sauƙi ko a sauƙaƙewa الإمام cikin سكن bayan lura da an rawaito ko wasu malaman tafsirin suna da sabanin fahimta a wannan aya faljariyat yusra din ɗinnan ba su fassara ta haka ba shine ne imam ash cikin adwa'ul bayan yake cewa abinda yake sake ƙarfafa wannan maganar da muka ambato cewa aljariyat dinnan ana nufin jiragen ruwa ne yace abin da zai karfafa wannan fassarar yace kasratu itlaq alwaqf biljari ala as-sufun yawaita ambatan wannan lafazi yawaita ambatan wannan lafazi akan ko lafazin gudu dinnan biljari akan jirage yawaita ambatan wannan shi yake sake tabbatar maka cewa faljari ya yusra ɗinnan ana nufin jiragen ruwa ne to shine ne imamu shankiti ya kawo ayoyin cikin alkur'ani hadda wannan ma ayar da wasu ayoyi kai yace wa min ayatihi al-jawari fil bahri kal a'lam wannan mun mun wannan ayar zo. wa min ayatihi jawari fil bahri kal a'lam kuma yana daga cikin ayoyinsa akwai jiragen ruwa masu gudu a cikin kogi kamar duwatsu kaga ganin ma an yi amfani da wannan aljar nan gudu aka jingina zuwa ga jirage yace wa qawlihi da faɗin Allah inna lamma tagha mau hamalnakum fil jariya kun ganin ma an yi amfani da aljariya wannan yana sake nuna cewa a nan. ana nufin jiragen ruwan ya sake kawo wata aya cikin suratul hajj wacce mun kawo ta wal fulka tajri fil bahri bi amri wal ful tajri fil bahr suna gudu fil bahri a kogi da umarninsa ya ce wa ƙaunihi ta'ala da faɗin Allah ta'ala Allahun labi sakhara lakumul bahra Allah shine wanda ya hore muku kogi litajri fulku fihi bi amri saboda jirage ruwa jirage sai gudu a ciki da umarninsa malam shankiti yace ila ghairi zalika min alayat da makamantan haka cikin ayoyi nan kun yana dai karfafa cewa abinda ake nufi a nan faljariyati yusra jiragen ruwa ake nufi jiragen ruwa ake nufi wasu malaman suka ce abinda ake nufi aljariya ɗin nan su ne taurari su ne ne taurari kuma wannan fahimtar shekul islam ibn taimiyya kenan da al'imam as-sa'idi da wasu daga cikin malamai suka fassara wannan aljariya nan suka ce taurari ake nufi har ma al'imam ibn taimiyya yake cewa al'ansabu abin da ya fi dacewa an ta kuna hiyar kawakibul mazkura tufi ƙaunihi fala uqsimu bil kunnas aljawaril kunnas ya ce abin da ya fi dacewa shine a ɗauki wannan ma'anar akan taurari da Allah ya ambata da ya rantsuwa da su fala uqsimu bil khunnas al ibn taymiya ce fa sammaha jawariya anan Allah sai ya kira su da jawariya saboda haka da an ce jawari anan su ake nufi a cikin suratul zariyat fal jariyat yusra yace taurari ake nufi anan har ma ya ce ƙila an ce innahu ahtanu fit tartib wannan ma wai shine yafi dacewa a jerin ayar a jerin ta ayoyin nan da aka ambata ta yaya yace li yakuna zalika tarqiyan min al-adna ila al-a'la saboda ya kasance an dauko magana ne an dauko abin ne daga ƙasa zuwa sama daga ƙasa zuwa sama ko fahimci ne yake nufi daga ƙasa zuwa sama da kasa zuwa sama yace ila ma huwa a'la minhu zuwa abin da yake sama da shi fa innahu bada'a riya. ibn taymiya ya nakalto yace Allah ya fara ambatan ne iska wa fawqaha as-sahab a saman iska kuma menene girgije giragizai yace wa fawqaha kuma saman giragizai fa menene an-nujum sune taurari wa fauka hafa a saman giragizai fa menene almala'ika su ne mala'iku ya ce wannan shi ne ya fi dacewa a jerawar almukassimat su ne mala'iku nan amarallahu ko almukassimatu amrallahi wato masu rarraba al'amarin Allah allazi umirat bihi wanda aka umarce su da su rarraba baina khalqihi tsakanin halittunsa an fahimci wannan ma'anar da ibn taymiya yake so ya tabbatar fahimtarsa sa kenan da kuma irin su al-imam as Allah ya ji kansu da rahama kun ga su ma ma'anar tana da madogara ba wai da ka aka yi ta ba sun ɗauko wata aya ne cikin Alƙur'ani cewa al kunnas sai ta ba su madogara daga nan kuma sai suka koma abin da zai iya kama hankali ai an jera abin ne a jera abin yake an fara daga abin da ke ƙasa sai aka tafi wanda yake sama da shi sai aka tafi wanda ya fi kowanne sama cikin halittu an fara da iska ko sai aka tafi ne sai girgije giragizai sai kuma ne sai taurari bayan taurari sai mai sai mala'iku suke sama duwannan halittu ne na Allah tabaraka wa ta'ala wasu malaman kuma suka ce abinda ake nufi da aljariyat a nan faljariyati yusra suka ce su ne arriya sun ce ne arriya sai suka ce iska ake nufi a nan wasu malamai amma dai magana ta farko kamar da muka fara ita ta fitowa fili wasu malaman kuma suka ce as-sahab was-sufun giragizai da kuma jiragen ruwa sune al-jariyat yusra sune al-jariyat guda biyun gabaki daya amma dai fassara da ta gabata ta farko din nan da muka ambata ita ta fitowa sarari duk da cewa ta biyu ma tana da madogararta amma ta farko ta fi fitowa sarari me yasa nake ta fi fitowa sarari lura da ayoyi da suke nuna haka da kuma al'ajar alkur'ani yakan ambaci wannan siffa ta gudu akan me akan jiragen ruwa sama da taurari da kuma iska Allah ya ce faljariya ce yusra falmuqassimati amra nan ma Allah ya yi rantsuwa da almuqassimati amra wato mala'iku masu raba abubuwa a nan mala'ikun Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda suke rarraba al'amarin Allah tsakanin halittunsa da izinin shi da kuma yadda ya ba da umarni ɗin. nan kusan akwai ijma'i wasu malaman ma sun hakaito ittifaƙin malamai akan fassara al-muqassimat dinnan da mala'iku cewa mala'iku ake nufi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala cikin suratul duhan yake cewa fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin wannan yana daga cikin al'amura da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ake wato rarraba su Allah fi ha a cikinsa a cikin ne a cikin wannan dare a cikin wannan dare da yake ramadana fi ha yi yufraqu kullu amrin hakim a cikinsa ne ake fasalta kowanne tabbataccen al'amari Allah ce amran min indina al'amari ne daga wurinmu inna kunna mursilin Allah ya ce lallai mu mun kasance masu aikowa ne masu aiko manzanni sawon manzanni cikin mutane ko kuma manzanni cikin mala'ikun Allah tabaraka wa ta'ala a wata ayar Allah ya ce falmudabbirati amra cikin suratun nazi'at sannan da mala'iku masu ne masu tsara al'amura ما ستعرى الأمر هنا المدبرات امرا أتشن سوره القدر ألا يتي تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر واتو ملائك دا جبريل سنة تسوكو واجا واتو دكن تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم وتددك وني ا ل أ م ر تكنس د إ ذ ن أ ب ن ج ن س سبحانه وتعالى سنا تقوى تدك وني ا ل أ م ر كودون أ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر م ر ك أ ك ن farqa fal mulqiyati zikra wato mala'iku Allah yana rantsuwa da mala'iku masu rarrabe ƙarya da gaskiya su ne falfariƙati farƙa wato masu rarrabe ƙarya da gaskiya iya rarrabewa falmulƙiyati zikra sa'annan masu saukowa da wahayi ƙunganin ma dai yana sake bayyana mana ma'anar wannan ayar falmuƙassimati amra kaga akwai mala'iku suna al'amura sauko da al'amuran Allah daban-daban ga halittunsa an karɓo hadisi daga abdullahi ɗan mas'ud Allah ya ƙara masa yadda ya ce حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق من زم الله وندثيرا da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya ba mu labari ya yi mana hadisi kuma shi mai gaskiya ne abin gaskatawa ƙala ya ce inna ahadakum lallai ɗayanku yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman ana hada halittarsa ne a cikin mahaifiyarsa kwanaki arba'in ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك kaga farko kamar ana maka isharar dugon mani kenan ko bayan dugon mani sai ya zamto me sai ya zamto gudan jini thumma yakunu fi zalika mudghatan mithla zalik sannan ya zamto me gudan tsoka a bayan kwanaki nawa sun thumma yursalu malaku sannan a aiko mala'ika kunjinan falmukassimati ne a ga al'amarin da aka rarraba musu ثم يرسل الملك سأنن أيكو ملائكة فينفق فيه الروح تبوسى مثري ويؤمر بأربع كلمات تأمر كيشدا كالمومي قداهد بكتب رزقه da rubutun arzikinsa wa ajalihi da ajalinsa wa amalihi da aikinsa wa shaqiyun aw sa'idun da kuma cewa shaƙi ne taɓaɓɓe ne ko mai rabauta ne duniya da lahira Allah ka sanya mu cikin rabautattu duniya da lahira wani hadisi muna yawan karanta shi tun daga ƙananan wato makarantu ana yawan maimaita cikin al'arba'unan nawawiya ko hadisi ne da al'imamul bukhari da muslim suka fitar da shi amma wannan lafazin da muka karanto na al'imamu muslim ne yana cikin sayul bukhari a hadisi mai lamba ta 3208 a muslim kuma 2643 an sake karɓo wani hadisin daga huzaifatu ibnu eh, ibnu asid al-ghifari Allah ya ƙara masa yadda qala yake sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na ji manzan Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya ƙulu yana cewa ya hakuri za ku ji ina ta karanto hadisan da larabci wani zai ce me yasa ba za a faɗa mana kawai gundarin hausa ba a'a na faɗa muku tun ranar buɗewa kuma kun ji ƙarfafawa da shugabanni suka yi na ƙasa a yawaita ambata wa mutane dalili musamman a tafsiri saboda 'yan tamore sun yi yawa yanzu wani sai ya jiya kwaso shirman shi kawai ya faɗa sai a zata cewa hadisi ne ko ma alkur'ani ne Kamar wasu larabawan ƙauye in ka haɗu da wasu ni ban taɓa haɗuwa da wasu ba amma abokaina sukan faɗa min haka da wasu ma malamanmu da suka fara zuwa jami'an madina ga shek ismail yana nan tana yi yana da irin wannan labarin mutanen gari gama gari da ba su karatu ba in ka je kana musu wannan larabcin na daki-daki wani ma sai ya zaci cewa fa ƙur'ani kake karanta cikin larabawan kauyen da ba su da karatu wani yana ba ni labari cewa sun shiga mota yayi wani larabci sai wani ya ce mai sadaka Allahu azim mu ne muke ɗaukar cewa kawai don mun gajar fata kawai ai ƙur'ani ne wani bai san ma ne kake karantawa ba bai san aya ce ko hadisi ba ne to kaga kenan idan su suna cikin wannan yanayi na rashin fahimta to ina ga mu a wannan yankin ai muka fi cancanta a karanta menene alkur'ani sai a fassa sai ga abin da Allah yake sai a karanto hadisin da lafazin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai ka fassara yaranka amma aka ce kawai Hausa ce da haka mutane suke shiga su ta kawo mana tatsuniya cikin addini sai mutum ya je ya bacci kawai ya kwana ya sha shayi ya more ko ya sha fesu, a nuri yana bacci sai ya ce ya yi mafarki kuma ya faɗa muku kuma ka ga wasu sun danna mai kabbara a ai haka ne ai ɗan adam ko shedan ne ya dawo sai ya samu masu bin shi ko shi ne ya fito a tsura shi ya ce ni ne shedan wanda aka tsine matsin nan sai ka samu wasu suna bin shi ba a ƙasan masar ba ne yanzu wasu suke cewa ai ba a ma fir'auna adalci komai sai a zo ana maganar fir'auna fir'auna shi ya kamata a rika mai adal gaji ba a gaji wanda zai faɗi wannan nan gaba ba zai iya cewa shedan ɗin ma ba masa adalci ba ko ba ka bane Allah ya tsare mu da taɗewa to ku saurari hadisin da shi Huzaifa ya rawaito ce ya ji manzan Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi yana cewa إذا مر بالنطفة سنتان وأربعون ليلة إذا تقمني يكي وتوقانكي أربعين إذا يكينا قانكي أربعين بعث الله إليها ملكا في ألا يأيكو ونن تقمني إن ونملائكة إن شما أنكيب أنشاء شيش أكو أيكين بيكي كينا falmukassimati amra sai a aiko wani mala'ika fasawaraha sai suranta wannan ɗan da za a halitta ko abin da za a halitta a ciki wa khalaqa sam'aha wa basaraha sai halicci jin wannan da ke ciki da kuma ne ganinsa wa da da fatarsa wa lahmaha da nama wa izamaha da me da kasusuwa sun makala anan sai ya ce wane ne zai ce a mala'ika Allah ya ma albarka mala'ika sai ya ce bayan ya yi wannan aikin da aka umarce shi da shi sai ya ce ya rab ya ubangiji a zakarun am'unsa me za mu sa shi namiji ne ko mace namiji ne ko mace kaga wane ne ke sanya ɗaya zamto namiji wane ne ne sanya ke zamto mace kaga kenan ba wani bane yake ba da ɗa namiji ko mace amma yanzu akan samu wani ya je rungun wani kabari yana shehu ka bani ɗa namiji ka bani ya mace ko kuma kaga wani ya je ya rungumi kabari yana maganar fa subsidin nan an shiga matsala ɗauke subsidin nan da aka yi mutane sun shiga tsanani saboda ka shiga lamarin ya kai cewu kaga wannan ba lamari ba ne nashi na Allah ne Allah ne mai yayewa Allah ne mai ba da dukiya Allah mai azurtawa to nan mala'ika zai ce da Allah a zakarun amunsa shin namiji ne ko mace fa ya ƙudi rabbuka ma sha'a a nan mala'ika sai ubangijinka ya yanke abin da ya so wa al malak sai mala'ika ya rubuta kaga ba mala'ika bane zai yanke ma cewa namiji ko mace ubangiji ne idan yanke shi ko mala'ika menene naki sai ya rubuta thumma yaqul sa'annan yace ya rab ya ubangiji ajaluhu menene sa kamar wannan hadisin yana bude mana wanda ya gabata ne menene sa fa yaqulu ta yace fa yaqulu rabbuka ma sha'a sai ubangijin kai faɗi abin da ya so wa yaktubul malak sai mala'ika ya rubuta sun ya ƙulu sa'annan mala'ika ya sake cewa ya rab ya ubangiji rizkuhu arzikinsa فيقضي rabbuka ma sha'a sai ka ya yanke abin da so wa yaktubu malak sai malaika ya rubuta thumma yakhruju almalaku bisahifati da yadihi sannan sai malaikan nan ya fito da wannan rijistar. wannan takaddar a hannunsa fala yazidu ala ma umira wala yanqus ba zai yi ƙari akan abin da aka umarce shi ba kuma ba zai yi ragi ba fal muqassimati amra wannan hadisi al-imamu muslim ya rawaito hadisi ne ingantacce hadisi wanda yake dauke da lamba ta 2645 an sake karbo wani hadisi don mu sake fahimtar fal muqassimati amra an karɓo hadisi daga nana aisha Allah ya ƙara mata yadda daga annabi wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi a kissar tafiyar shi garin ta'if in za ku tuna ai garin ta'if ko domin ya kira mutane zuwa ga addinin Allah ba nan ne suka haɗa shi da wawaye ba suka hada shi da ƙananan yara suka ta jifan shi da duwatsu kun tuna to a kissar wannan abin da ya faru ƙala jibrilu jibril ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna allaha azza wa jalla lallai allah maɗaukaki qad sami'a qawla qaumika laka lallai allah ya ji maganar da mutanenka suka faɗa maka domin ya je kira zuwa ga allah sun kafirce sun imani sun faɗa masa maganganu marasa daɗi amma da yake annan sasalan mai haƙuri ne ba wanda ya kai shi haƙuri ba wanda ya kai shi juriya ba wanda ya kai shi ƙaunar al'ummar shi ta shiga aljanna ga baki ɗayanta saboda haka nema duk abin da suka masa nan sai gashi an aiko mala'ika jibril yana ce masa lallai Allah ya ji maganar da mutanenka suka faɗa maka wa maraddu alaika da martanin da suka maida maka tu Allah ya di wa qad ba'atha ilayka malakal jibal Allah ya aiko maka mala'ikan duwatsu ya aiko shi tare da kai lita'murahu bima shi fihi saboda kai masa umarni da abin da kake so cikin sha'aninsu falmuqassimati amra kun nan shi wannan mala'ikan shi jibril ba aikin da aka ɗora masa ba kenan sai aka aiko mala'ika na duwatsu shi rode mutane kawai yake yi an aiko shi ne idan aka umarni kawai annabi ya ce a gama da su to kawai za a gama da su to bari ku ji me annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه فناداني ملك الجبال أنزل الله صلى الله عليه وسلم سي ملائكنا دوس ويكراني وسلم علي كما يمن سلم ثم قال سألنا يكي يا محمد يا كي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله قد سمع قول قومك لك للي ألا ياجي maganar da ‘yan uwanka suka yi maka mutanenka suka yi ya ji wannan maganar wa ana malakul jibali kuma ni ne mala'ikan duwatsu wa qad ba'athani rabbuka ilaika kuma haƙiƙa ubangijinka ya aiko ni zuwa gare ka ne bi amrika saboda ka umarce ni da umarninka in kake nan lamarin ya riga ya fito daga fadar Allah an riga an ba da umarnin mala'ikan da zai aikin ya riga ya tawo wa ake jira kawai ya bashi ya amsa masa wa ake jira ya bashi umarni na ƙarshe manzan Allah sallallahu Alaihi shin ya yi shin ya ba da umarni a gama da su ya ce dai shi dai a bashi ya kira al'ummar shi sannu-sannu tana iya yi wa a samu waɗanda za su bautata wa Allah cikin tsatsansu kuma abin da ya faru kenan abin da ya faru kenan yanzu a wannan zamanin da muke ciki in ka je ta'if ta'if akwai akwai yahudawa ne akwai kiristoci ne duk masu imani ne da Allah ta baraka wa ta'ala musulmai ne musulmai ne ta'if gari ne da bayi da nisa da garin makka ina ganin na manta da kilomitar amma kamar ka tashi daga nan za ka tafi nan bauchi ina ganin ma bai kai tazarar bauchi ba kaga ai kusa ne kusa ne da garin makka amma annabi sallallahu alaihi wasallama dai bai ba da dama cewa a gama da waɗannan mutanen nashi ba wannan hadisi shi ma limamul bukhari da muslim suke tarayya wajen fitar da shi bukhari a hadisi mai lamba ta 3231 muslim a hadisi mai lamba ta 1795 kuma wannan lafazin da muka karanto yana cikin sahihu muslim domin kar wani yaje ya karanta na cikin bukhari ya ce ai ba a kawo daidai ba a'a wannan lafazin da muka karanta yana cikin sahihu muslim Allah ya sa mu dace ibn al-qayyim yana da wata magana da za ta tattaro mana duk abin da muka karanto a cikin waɗannan ayoyi guda uku wazariyati zarwa ko falhamilati wiqra faljariyati yusra ko ayi hudu ma kenan falmuqaddimati amra ko falmuqaddimati amra to ku saurari maganar ibn al-qayyim cikin littafin attibiyan fi aksamil ƙur'an wasu na cewa fi aksamil ƙur'an ko fi adabil ƙur'an ma da fi aksamil ƙur'an cikin wannan littafi yake cewa ما يشاهد من تدبير العالم العلوي والسفلي abinda muke gani abinda ake gani na jujjuya duniya ko sama abinda yake gudana a saman nan da kuma abinda ke gudana a ƙasa wa ma la yushahadu da ma abinda ba a gani innama huwa ala aidil mala'ika abubuwan nan suna gudana ne a hannun mala'iku suna ne gudana a hannun me mala'iku يتي فالرب تعالى وبنجي تعالى يدبر بهم أمر العالم ألا أنا ججو يا الأمر دوني النني دا تهنير ملائكو وقد وكل بكل عمل من الأعمال طائفة منهم أكيد ألا يا وكلتا دو هو نبنجري نملائكو ألا يا وكلتا دا أيكن دغاس توكا أولا دونيا sama da ƙasa abinda muke gani da abinda ma ba ma gani kowane ɓangare akwai mal'aikin da mala'iku suke yi malam ibn al-qaim yace fa wakkala bish-shamsi wal-qamari wan-nujumi wal-aflaki ta'ifatan minhum wani ɓangare na mala'iku sai aka tsora musu wato jujjuya wato abin da ya shafi rana da wata da taurari ووكل بالقطر والسحاب طائفة وستجمع لايكونكما أكا وكلا مسو أبن ديشا في روان سما دجرج ديكو جراجزي ووكل بالنبات طائفة وستجمع لايكونكما أكا وكلا مسو أبن ديشا في فتجدت الرئي ووكل بالأجنة والحيوان طائفة aka wakilta wasu daga cikin mala'iku akan jarirai da suke ciki jarirai da suke ne cikin iyayensu da kuma dabbobi kuma mun kawo misalin na ma jariran hadisin abdullahi dan mas'ud ko da abin da ya shafi dan adam ma mun kawo hadisin huzaifa da muka karanta shi ɗazu wa wakkala bil mauti wa wakkala bil mauti ta'ifa kuma Allah ya wakilta wasu mala'iku cin abin da ya shafi mutuwa da ɗaukar rai ko? ƙul ya tawaffakum malakul labi wuce labiku ko? wa bi hifri bani adam ta'ifa Allah sai wakilta wasu mala'iku wajen kiyaye da kulawa da ɗan adam wa inna alaikum لحافظين كراما كاتبين وبإحصاء أعمالهم وكتابتها طائفة ألا يج وكل توسدقت كم ملائكو سرقة كياية أيكم باي كياية مي أيكم باي دربو تأيكم وبالوحي طائفة وسكما أكا كيبا تفد سوك الدواهي وانين وانا جبريل عليه السلام wa bil jibali ta'ifa aka wakilta wasu da duwatsu kun ji dai mun karanta hadisin na na Aisha wanda Allah ya aiko mala'ikan duwatsu mala'ikan me duwatsu wa bi kulli sha'nin min shu'unil alami ta'ifa ga duk wani sha'ani cikin sha'anin wannan duniyar akwai mala'iku da aka tsora musu ragamar ko aka wakkala su game da wannan amma da me suke yi da umarnin Allah duk suna aiwatarwa ne da umarnin Allah ba da umarnin kawunansu ba saboda ba sa saba wa Allah ba sa saba wa Allah tabaraka wa ta'ala su mala'iku suna aikata abinda Allah ya umarce su ne suna aikata abinda Allah ya umarce su wannan iyanan maganar al'imam ibn al-qayyim ta ƙare cikin aqsam ko at-tibyan fi aqsam al-Qur'an a shafi na 284 ya ambaci wannan to mun ji fal muqassimati amra mun ce magana maganar mafi yawan malaman tafsiri ana nufin mala'iku ne har wasu ma sun hakaito ijma'i amma ba an samu wasu malaman suka ce abin da ake nufi da almukastimat din nan su ne iska an ji wasu suka ce iska ake nufi a nan falmukassimati amra iskoki ake nufi waɗanda suke amma iskokin masu raba ne masu raba ruwa waɗanda suke raba ruwa a yankuna na duniya suka ce su ake nufi a nan falmukassimati amra al'imam al-tahir ibn ashur Allah ya ji kanshi da rahama yake cewa barin ƙarƙare da magana shi domin na ga saura mana minti hudu haka ne ina so mu rika kokarin bin lokacin domin mu saba saboda ai mun san muna da matsalar lokaci ko din na aka ce za a yi taro karfe goma ko na manyan gari ne to ka kaddara sai sha ɗaya da rabi in an yi ƙoƙari kenan wani ma sai sha biyu za a fara to bari mu ƙoƙari don mu tsaya daidai lokacin mu domin mu yi wa kanmu tarbiyya a wannan makarantar ta tarbiyya makarantar ramadana الطاهر ابن عشيكة من المفسرين من جعل هذه الصفات الأربعة وصفا للرياح yace akwai cikin malaman tafsiri waɗanda suka sanya duk siffofin nan da aka ambata guda hudu wazariyati zarwa ce falhamilati wiqra ko faljariyati yusra falmuqassimati amra yace akwai malaman tafsirin da suka sanya duk waɗannan siffofin guda hudun nan dukkan su siffa ce ta iska siffa ce ta ne kaga ba maganar mala'ika kenan akwai malaman tafsirin da suka faɗi haka sai ya ce qalahu fil kashaf zamakshari ne ya kawo cikin al kashaf yace wa naqala ba'dahu anil hasan ya naƙalto wasu daga cikin ma maganganun daga al hasan al basri wastahsanahu al fakhru ibn ashir yace Fakrun razi ya ma kyautata wannan zancen sai shi ma zai faɗi ra'ayi shi ce wa huwal ansabu wannan maganar ita ce tafi dacewa a wajen wa wajen al-tahir ibn ashur yace li'atf as-sifat bil fa'i saboda ai siffofin an tsofara su da junansu ne an ambace su an hada su da junansu ne da lafa da harafin fa'ul kuma wannan harafin yana nuna ken sifface ta abubuwan da ko abin da ya gabata wannan ita ce dai fahimtar da al'imam al-tahir ibn ashu ya kawo amma abin da ya fi fitowa dai sarari ita ce maganar mafi yawan malaman tafsiri falmuqassimati amra dinnan ana nufin mala'ikun Allah tabaraka wa ta'ala kuma mun ji maganar da al'imam ibn al-qayyim ya kawo ita ma ta sake fito da ma'anonin ayoyin sarari ina ganin muna da fa'idoji a a ƙarƙashin waɗannan ayu sun kai fa'idoji guda hudu zuwa biyar lura da lokaci za mu jinkirta su zuwa gobe in Allah ya ara mana rayuwa sai mu ambato fa'idojin amsa tambaya a yi haƙuri na sha'afa ga tambaya da aka kawo ita ma za mu jinkirta sai Allah ya kai mu gobe abinda muka karanta ya zamto daidai Allah ya tara mu alada kurakurai kuma ko tuntuɓan harshe Allah muke roƙo ya gafarta mana ya ba mu ikon gyara kurakuran namu Allah muke roƙo ya karɓa mana wannan azumi da muke yi da sauran ibadu ya sanya mu cikin waɗanda za su rabauta duniya da lahira Allah ya sanya mu cikin waɗanda za a yanta a wannan wata mai albarka Allah ya biya mana buƙatunmu na alkhairi muna tawassuli da wannan karatun alkur'ani da muka yi